Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka da yau barka sai kasancewa da ku a cikin sabon bidiyon mu. Inda wannan bidiyon namu na wannan rana yana da matukar mahimmanci sosai ga dukkanin wanda yake bibiyar wannan channel tamu. Saboda haka wannan bidiyon na sanya shi a matsayin tsaraba ta a gare ku ta 2021. Wannan bidiyon zai muna bayani akan yadda za ka samu maƙudan kuɗi dollars a cikin baka buƙatar kwamfuta baka buƙatar kuɗi da za ka yi investment haka zalika baka buƙatar idea baka buƙatar wani skills kawai abinda za ka buƙata shine kawai ka samu wayarka android kawai abinda za ka yi shine copy and paste sai ka samu ka kyauta kawai daga yin screenshot na san wannan abin zai baka mamaki amma ka biyo ni a cikin bidiyon nan domin ka ga takamaiman abin da nake nufi ta yadda za ka yi kuma ka samu kuɗin ga ci kamar haka ka biyo ni a cikin bidiyon nan. Amma kamin haka muna roƙonka idan wannan shi ne farkon zuwanka a wannan channel tamu ka daure ka danna mana alamar subscribe kuma ka yi shaya zuwa ga abokaninka sa'annan ka danna alamar ƙarora domin ka kasance mutum na farko da YouTube za su sanar da zarar mun ɗora sabon bidiyon mu da ke bayanin akan yadda za ka samu kuɗi online ba tare da ka kashe ko sisi ba. Ku biyo mu a cikin bidiyon mu domin ku ga yadda za ta kasance. Amma ku sani subscribing ɗin da kuke mana shine ke ƙara mana ƙwarin gwiwar da muke shiga mu fita mu zaƙulo muku abubuwan da za su burge ku su nishaɗantar da ku kana su yi amfani a gare ku saboda haka ku taimaka ku yi shaya zuwa ga abokaninku kana ku yi mana subscribing. yawwa amma kafin in shiga muku bayani akan website din za a je muku link din wannan website a ƙasan description na wannan bidiyo saboda haka kawai ka zo a ƙasan description ka danna wannan link din sai ya ɗauke ka direct zuwa wannan website din ko kuma ka danna comment na farko duka za a je muku link din website din saboda kada ku sha wahala zuwa neman ta har ka danna kila ba daidai ba mun gode kana danna wannan link ɗin da na aje muku a description na wannan bidiyon zai kawo ka zuwa wannan fuskar abinda za ka yi shine sai ka danna email ɗinka a nan wurin da aka saka email sai ka zo ka danna wurin send code gashi nan kana danna shi za a turo ma code ɗinka a email ɗinka sai ka je ka diba sai ka zo ka saka su a nan wurin kana saka su shikenan sai ka sa full name ɗinka password ɗinka ka yi confirming na password shikenan sai ka danna register kana yin haka aiki ya gama za ka fara samun naka kuɗin ni da yake na riga na register abin da zan yi kawai shine sai in zo in yi login kamar haka kun gani abin da zan yi kawai shine sai in danna gashi ina yin login kamar haka login successful abin da zan yi kawai shine da ka haka ka yi login sai ka zo na nan ƙasa ga shi nan idan ka kula $5 $5 $3 $3 ga shi nan kuɗaɗe da dama da za ka samu to abin da za ka yi a matsayinka na farkon shiga sai ka duna ka zo nan ka shiga waɗanda suke da wannan na v wadda take da 00 ɗin nan su ne za a baka dama ka yi a matsayinka na farkon wanda ya fara a yanzu nan gaba za a fari ka fara yin na five dollars da three dollars to nan kana gani ana rubuta suna waɗanda yake sun riga sun karɓi kuɗinsu su ga sunan one dollars up to three dollars ga sunan suna wucewa a nan sama to abin za ka yi shine sai ka zo ka danna kamar haka ka danna wurin receive kana dannawa abin zai kawo ma wannan kwafi ɗin sai ka danna kwafi text kana dannawa sai ka zo nan a wurin hoton shi ma sai ka danna save picture kana dannawa ya yi sai akan wayarka sai ka danna receive kana danna receive tax receive successfully to abin da za ka yi shine sai ka fito sai ka je ina sai ka je facebook kamar haka ka koma facebook gashi misali yauwa sai ka zo nan facebook a nan idan ka zo facebook abinda da za ka yi kawai shine sai ka danna nan wurin kana dannawa sai ka yi kamar haka misali sorry sai ka zo nan hoton da ka ɗauko gashi misali na wannan motar sai ka zo ka danna shi kamar haka kana danna shi wannan hoton gashi ya zo sai ka danna nan idan ka danne sai ka yi sai ka danna wannan postin ɗin da ka ga gashi nan sai ka zo don shi kenan sai ka yi postin kamar haka kana dannawa postin ɗinka ya tafi gashi nan bom abinda za ka yi sai ka zo sai ka danna wurin postin ɗinka kamar haka postin ɗin yauwa postin ɗin da kai gashi kamar haka sai ka zo sai ka danna musu screenshot kana yin screenshot ɗin shi kamar haka abinda za ka yi shikenan sai ka koma a cikin wannan website ɗin ta wancan wurin kana komawa abinda za ka yi sai ka zo sai ka danna a <clears throat> gashi nan bari in fito yawwa sai ka zo sai ka danna wurin da aka saka tax gashi nan gurin kana danna shi kamar haka misali tax sai ka zo ka danna wannan arun da ya sama kana danna shi zai kawo ma wuri kamar haka <clears throat> yawwa to da yake ni na riga na yi ƙwaya biyu ɗin da aka bani dama kowa yana da limit ɗin zai yi ƙwaya biyu ka yawwa ka gan shi yadda za ka zo nan sai ka danna sai ka ɗauko wannan screenshot ɗin da ka yi wannan screenshot ɗin da ka yi misali gashi bari in ɗauko shi gashi screenshot gashi yawwa yanzu ina dannawa haka screenshot ɗina gashi zai offloading gashi ne yana offloading ka ganshi shi ya offloading succeed sai in danna submit ina danna submitting shikenan tax ina yayi me yayi submitting yana nan yana me gashi nan pending pending ka gansu guda uku da na karba ga su suna me suna pending to abin da zan yi kawai shine sai in zo nan in danna idan ina so in ga kuɗi na ka ga me buɗin da aka yi approving ga abin da na samu ka gane shi 0.300 dollars ka gan shi idan ina so in yi withdrawing abin da zai kan ne in danna balance ina danna balance ka gani withdraw sai in danna in withdrawing din kuɗi na kuma za ka yi ƙara samun ga ta hanyar gaitan abokanka shine sai ka zo nan ka danna wannan wurin, sai ka yi mai sai ka kwafi wannan link ɗin? kana danna nan kwafi ka kwafi wannan link ɗin sai ka je ka tura wa ka yana shiga duk abin da ya yi ya samu kuɗi kai ma za ka samu da zaran shi ma ya samu